mata sun ka bari 'yan siyasa sun ka raba musu kanunsu ko da mun an kuhara demokradiyya ai akwai parti parti ce zana mutanen kaduna sa suka amince suka bani wani kuriya ina ga har yau ba iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da na yi ma al'umma Kallufan shirin na wannan makon ‘yan uwana mata, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirinmu na kanmu. Daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma. Ƙalubale da suke fuskanta a rayuwa. da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. Gobe Litinin gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta Najeriya take cika makonni uku da hawan mulki da kawo yanzu mace ɗaya ce cikin jerin mataimaka na musamman da shugaban ƙasa ya zaɓa da shugabannin majalisar dokoki da aka zaɓa da ya marawa baya. Har yanzu tambayar da ke bakunan mata ita ce ko mata a Najeriya za su samu ci gaba a fafutukar ganin an dama da su a wannan gwamnatin? lokaci ne kaɗai zai shaida. Banda kalliban shirin na mako waɗanda suka yi fice a fannin siyasa ƙasashensu Najeriya da kuma jamhuriyar Nijar. Yau mun karɓi bakuncin wata mace da ita ma ta zama kallabi a sana'ar da ta shiga. Kada ku nisanci tashar domin ji ya fi saƙo. Kafin mu ɗora kan hirar da muka yi da macen farko da ta tsaya takarar shugaban ƙasa a jamhuriyar Nijar Madam Maryam Bayad da kuma gabatar da ɗaya daga cikin 'yan siyasa mata da suka yi fice a arewacin Najeriya wadda ta zama macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu ta kuma samu wakilcin jihohin a majalisar dokokin tarayyar ƙasar. Za mu haska fitila kan gudunmuwa da mata ke bayarwa a ci gaban harkokin kasuwanci a Najeriya. Banda fice a fannin siyasa, akwai mata da dama da suka zama kalluba a waɗansu fannonin rayuwa da ba safai ake kula da gudummawa da suke badawa ga al'umma ba. Ɗaya daga cikin waɗannan matan ita ce macen farko da ke ba da gudummawa a fannin tsaftacewa da kare muhalli. Waka aka ce a baki mai ita ta fi daɗi. Sunana Hussaina Yusuf Ibrahim, ina da kamfanin shara da ake kira Hussein Clean a Kano. Yaya aka yi a matsayin ki na mace kuma 'yar arewa ba ma ko ina ba a Kano kika kafa kamfanin eh. shara kuma kamar wasu ayyuka wannan kamfanin naki yake aiwatarwa. Alhamdulillah, na fara harkar shara a alif tara a shekarar tara da casa'in da takwas yawa 99 alhamdulillahi harkar shara da na fara tun da <laughs> mata dai an san da shara da tun ina yarinya nake son na yi nan harkar gaskiya tun kina yarinya haka san da na yi tun ina yarinya hmm. saboda ina son shara sai nake a ta zan yi fara samun kuɗi bayan aikin da nake yi. Mm-hmm. To shi ya sa a lokacin nake bari na kafa a kamfanin kwashe shara. Haka to kamar wasu irin ƙalubaloli kika fuskanta a lokacin da kika ce za ki kafa kamfanin shara domin a wannan lokacin gaskiya a Kano ba kamar yanzu ba al'amura yadda aka mata aka mata suka samu karbuwa ko kuma aka ake amincewa su a dama da su a bangarori irin wannan to a ni dai ba zan ce ba za a rasa ba amma a lokacin gaskiya ni ban samu wani kalubale sosai na rashin wannan ba domin gaskiya ni ce mace ta farko da na fara harkar kwashe shara a kan mm-hmm. kawai kalubalen da na samu wajen harkar um, kuɗi mm-hmm. yadda ake farawa yaya za ka yi mm-hmm. alhamdulillahi dai muka fara a haka mm-hmm. kuma har yanzu muna cikin uh, harkar a daddafe a daddafe aka fara kenan a daddafe a daddafe aka fara <laughs> lokacin da iya tunawa sai da na sai da motar da nake hawa ma uh, sannan na shiga harkar kwace shara haka To daga wannan lokacin zuwa yanzu um, idan kika yi waiwaye me za ki iya cewa game da wannan harkar da kika fara? Um, Kamar takaitaccen tarihin uh, kamfanin da irin ayyuka da nasarori da um, kuka cimma. Ah, to, sanda muka fara harkar shara, saboda akwai 'yan matsaloli kaɗan na rashin mutane ba su waye. akan karɓar shara ba mhm. sannan kuma akwai um, tallafi da ake bukata duk da haka da zai hana ka ka ce idan ba a baka ba ba za ka fara harkar shara ba mhm. sai na yi tunani nake wato me kwanne ci gaba da kwashe sharan a gidaje mhm. me zai hana in fara wankewa mata mutane gidajensu so sai na sake faɗaɗa harkar daga kwashe shara mukan je gida idan gidan ka datti mm-hmm. mu wanke mu gyara mm-hmm. saboda haka alhamdulillahi saboda ina ma mutane kamar ina ganin bai kamata dai na faɗin sunayen kamfanonin da dai nake kwashi ba alhamdulillah gaskiya muna wa mutane a aiki kuma daga ƙarshe gwamnatin jihar kano ma ta zo ta bamu harkar sharar titi muna wa kano a kwashi a shara a kan tituna mhm. wadda yake alhamdulillah su ma sun taimaka. Daga wannan lokacin da kika kafa kamfanin Husna Clean ya zuwa wannan lokaci kamar kina gani kin karfafawa akwai matan da kika karfafa musu gwiwa su ma suka shiga irin wannan harkar? Eh alhamdulillah akwai mata da yawa sukan so su zo su tambaye ni ce suna son su shiga harkar shara. Mhm. Nakan gaya musu ba abu ne mai wahala ba. da damun harkar nan tamu idan kika shiga ciki ba wani abu ba ne da zai layin ciniki kawai dai ko da kuɗi ko babu kuɗi idan dai kika dage za ki iya shiga kuma za ki iya samun alheri a ciki dai haƙar madam Mariama Baya ta zama shugaban jamhuriyar Nijar bata cimma ruwa ba. Fafatukar da ta jagoranta ta damawa da mata ta ɗora jamhuriyar a kan taswirar ƙasashen da suka aiwatar da yarjejeniyar ba mata kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa. Banda keɓe rana a shekara ta zama ranar mata a jamhuriyar Nijar. Sai dai duk da waɗannan nasarorin, madam Bayar ta ce aikinsu bai ƙare ba. ina nan zamne kama bayan la'asar hakan ga premier minister shefu amadu shi da kan shi ta da motokin nan motar kin nan nashi na premier da dekira a hannun shi kan envelope aka kamin nan ga duk anguwa ta tashi ana kallo an ka ce to kuma ga mace kuma za ta yi <laughs> da abin ga motar ya zo ya ce ya sara mini eh. ya ce prime minister ya aiko shi mani abin ga na buɗa ne sai murna mm. sai na tara duk mata duka muka yi ranar murna ce wannan an cimma nasara an ci galaba to wannan abun murna ne abun amma inda mun ka samu ja da baya yau shekara talatin baya abun ga gaskiya lokacin nan an kokowa gaskiya lokacin nan kuma mun samu mata mun yi kokowa jajir don mata su shiga cikin majalisar dokoki don mata su shiga cikin gwamnati dan a kula da rayuwar mata karkara wannan abun duka mun yi shi kuma an fara kowa an fara yin shi to daga baya sai maza suka rabin kan mata ko ko mata sun ka yarda an ka raba musu su don saboda siyasa tun da kasan in kana kokowa ta kwato 'yancin jama'a ga ba kanka kake bidan ma ba jama'a kake bidan ma to sai yawancin mata ba yawanci ba amma dai akwai su jiya waɗanda sun ka samu matsayi sai sun kamance da ba su waiwaya baya ba kagan wannan mun sha da baya na ɗaya na biyu kuma mata sun ka bari 'yan siyasa sun ka raba musu kanunsu ko da mun an kuhara demokradiyya ai akwai parti-parti bai hana ba inda kwai magana da ta shahi kasa ko kuma matsalar da za ta kawo tangarɗa cikin kasa wajen kwanciyar hankali bai hana ai mata su mu gamuwa muke mu yi nazari guda mu shawara guda kuma mu yi magana guda kuma a saurare mu to yau wannan abun babu shi babu haɗin kan mata ga gani ko sun bari mata siyasa ta ratsa su an raba kanunsu kuma kwaɗai da cin hanci da rashawa ya ratsa kamar in an ga mace ta taso so ake a kalmashe ta in ta kya kawai sai a sa ko da kawai shi kenan duka dai a kalmashe ta wannan akwai shi kuma mata dai waɗanda sun ka samu sun ka tashi dai yau kamar in ka shiga cikin fayye ka samu matsayi Allah ya baka matsayi tunda Allah ke bada in dai an yi kwanaki ko ko an yi shekaru in dai ka sabka da wannan sai ka da wannan matsayi sai ka ba ka gani wai shin me ka aikata ma mata ko ko me ka aikata ma ƙasar ku to wannan nazari duk babu shi yau ya ƙare ka gani ko kowa ta kan shi yake akwai wannan babban matsala ce Akwai dokar da ta ware kaso na musamman domin mata da suka hada da mukamai na zaɓe da mukamai na naɗe-naɗe. Kin gamsu da wannan kasan talatin da kaso ashirin da biyar da ake baku? Kuma ana mutunta wannan tsarin? Ni tun dama ban taba gamsuwa da kuta ba. Tun da Allah tun da muka fara kuta me yarda ne na yi da shi tun da yana sa mata su shiga cikin fage cikin fagen zaɓe ko cikin fagen a haɗe a shi ko ko cikin hagen hukunci na yara tun da da babu in ba wannan hanya ba mata ba su samu ka gane ko amma tun da ba bisa kan kasan shi ko ta ba bisa kan ba bisa hanyar kan demokradiya ba ce mu mun kai matan da sun ka isa kawai mu duka mu yi kokowa matan nan su kai su kai godiya ruwa shi mun ka so to yanzu ma ko da kotakin da an ka girka kotakin hukuma ba ta aiki da shi kuma mata sun yi kwance da kaya babu kokowa an yi shiru kamar an yi declaration kenan ka gane ko to wannan tsari ma shine yake kwatanta maka wannan da kokuwan nan da mata sun kai an ka samu kuta da sai su rike da kokowa sai su ci gaba da kokowa har ma a samu parity amma parity a raba kashi hamsin hamsin kamar in ma ba a raba kashi hamsin hamsin ba a sa na mace mai kishin ƙasa mai kishin mata mai jagoranci na gaskiya shine muke so a samu koma ba a samu hakanan ba kasan komi in babu ka'ida cikin shi in babu adalci cikin shi ba yiwa shine mu muke hange ta wannan ba a same shi tun da mata sun yi kwance da kaya yau kaga wannan ja da baya ne kuma in ka hanga ka diba ka gani waga kokowa da muka yi ta tresmen yau in ka tunkari matashiya ta shekara ashirin ko shekara ma talatin a ce ka tambaye ta menene ma'anar tresmen ba ta sani tun da tresme sai aka maida ta kamar sallar sa zanne kamar sallar kaɗe kaɗe da raye mu kuma ba dan saboda shi muka yi ba dan a kwato yancin kan mata abin da ya kamata inda mun kai tangarda a tallabo inda ya kamata mun kai ci gaba a ƙara bunƙasa abu a dai zamna a yi nazari a san inda kuko mu ta mai da gaba wannan abu duk ba a yin shi an mai da harka siyasa sai gwamnati ke harakokin shi wannan ku ba alheri ba ne da hakkin mace. Ke ce mace ta farko a Nijar da ta taba tsayawa takarar shugaban ƙasa da ya zama babban abin alfahari. Wace rawa mata suka taka a lokacin da kika tsaya takara a sahun maza da kika kasance kallabi tsakanin rauna? Komai Allah ke kawo shi kuma komai Allah ke shi Allah ke hana shi ko ba gaskiya ba. Lokacin da na hito akwai mata da ɗiɗiya da sun ka kama min akwai matan da ba su kama min dama siyasa haka na ne. amma ba shi ne magana ba kuma ba shi ne ma'ana ba muddin ana shirya zaɓe in ba cikin adalci ba da haske transparency kuma in ba cikin girmama ka'idodin da kundin tsarin zaɓe ya girka ba da kundin tsarin mulki ya girka ba muddin ba haka na ake bito kullum sai an samu tangarɗa tun da ni ga nawa lissahi kuma da abin da mun kai lissahi ni ba ba ban samu bane na samu mirɗa ne an kai an ka kwace an ka kwarara su cikin wata hanya don su can wasu wasu su samu saboda maza suna nuna mata rashin adalci a siyasa kwarai da gaskiya kuma haka nan ne kuma yau har gobe haka nan ne to kuma in dai an ka ce ana yin zaɓe cikin haske cikin adalci cikin an bi doka to babu abun da zai hana mace in ba ma ni bace wata mace ta tam shiga ƙasar Nijar ba ta yiwa ne tunda ai nazari da lissahi da kokowa da kuzari ai ba ga mace ko ga namiji yake ba ga kowane dan adam yake cewa da ba sai in kana namiji ba kake a'a wannan lissahin ne da Allah ya ba kowa to kuma ya ba mace shi amma su maza sai sun ka dan suna tsoron mata tsoro ne saboda an san mata sun fi yawa a Nijar? ba batun ma yawan hin yawa bane mata Allah ya azo musu da da tausai da dubara kuma da adalci na ce fil azal muna muna aihu mata muna aihu maza to ba mu yin bambanci tsakanin yanmu ko ta take da mace da namiji ba ta bambanci tsakanin ɗinta ballantana mace mai hankali to Allah ya azo muna wannan kuma na ce mu muke girka gida mu muke girka gari mu muke girka kasa yau in ka ba cikin cikin karkara cikin gonaki mata ne cikin kasuwanni mata ne ci bisa hanya mata ne masu tafiya bida yau mata ne to kaka za a kuma mace ita take aihuwa ta goya kuma tana da wanci kuma tana aiki kuma ba ta da lahiya dai sai ta kula da da iyalinta kuma da da mai gidanta to kaka za a ca wanga mace da take wanga tukurun aiki jajir a ce ba a sa da ita ba a kilga da ita don saboda To masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. Komi sai da mata, duniya gama sai da mata, duniya gama sai da mata. Bari mu koma Najeriya inda wata mace ta zama kallabi kasancewar ta macen farko da ta tsaya takara a jihohi biyu na arewacin kasar. ta kuma wakilci jihohin a Majalisar Dokokin Tarayyar Najeriya. Wace ce wannan kallabin kuma yaya ta iya samun wannan nasara a yankin da mata da dama suka gwada suka kuma game da cikas. To binta masu garba haifafen yar Kaduna ce iyaye na alajikan ransu dukansu biyu sun riga mu gidan rama ah, mutanen Adamawa ne daga binciken local government. Eh, shi maragaye babana ya zo kaduna a shekara 1939 eh, har ya fara aikinsa kafin ya zai bar kaduna da ya gama aikin soja a 1986 ya koma gida to a muka yi ni na makaranta a army children's school new cantonment d a hanyar banki a kaduna north sai na secondary school nawa a government day secondary school kurme mashi a kaduna north amin kaduna south Allah Bashir kuma na gama makaranta 1986 sai na aka aurar da ni ina shekara goma sha takwas da wata takwas da kwana goma shi ma Allah ma ya ɗauka ransa shi mijina na farko da muna da yara guda biyu ɗayan ta yi aure ta bar mun da jikoki biyu na sake yin wani aure kuma na samu yaro ɗaya na yi aiki da new nigerian newspaper na shekara takwas 1991 zuwa 1998 da na fara shigan siyasa uh, na yi polytechnic department of marketing and uh, purchasing a lokacin uh, ah, 1987 to 1990 na samu ond na sai na fara aiki da new nigeria newspaper a kaduna kafin na sake koma 1995 na samu hnd nawa na gama 1997 a lokacin mun fara siyasa abin da ya sa na shiga siyasa abin da aka yi mun kenan a new nigeria da aka zo ake samu promotion aka zo aka sa aka ce eh, binta ke kina da miji akwai waɗansu maza ma da suna da ayyuka da yawa akan wannan ne sai na zo ce a kalle ne ka ce ni ban da responsibility kenan ko yaya ne sai na ce in ire-irenmu ne masu baki ba mu iya yin shiru ana so a tilasa mu a cikin irin wannan halin bantale waɗansu mata a wajen da ba su iya magana sai na ji ton haka ne zan shiga takara sai na fara neman eh, taya zan shiga takaran shine na zo na samu na fara da na shiga fatin a lokacin ncpc ncpn ana kiran shi fatin mai kwandon kayan kayan daɗi to da muka fara akan wannan lokacin maragayi shugaban mu janara abacha ban zo na ci wancan zaɓen ba kafin kuma inda allah ya kayan shi ya ɗauka ransa sai ya kawo mana shi janara abubakar eh, triple a abdulsalami haka zo aka sake sabon siyasan da muke ciki har yanzu a wajen kuma muka saya na tsaya takara a fatin app sai kuma allah ya kayansa sai na ci eh, wancan zaɓen. a ah, 1999 zuwa 2003 2003 kuma mutanen kaduna south suka amince suka bani wani kuriya ina gan har yau ba a iya samu irin kuriyan da aka samu ba akan aikin da na yi ma al'umma suka sake zaɓe ni a kai zuwa 2007 a wajen da shi gwamnan adamawa haruna boni ya kalle ni sai ce a to binta mun ji abin da kika yi a kaduna ya kamata ki zo adamawa sai na ce mishi ban san kowa a adamawa ba tunda duk rayuwana a kaduna ne aihuwa da komi aka ta sai ce a za ki zan goye ki a baya a siyasance kuma za ki aiki a kan platform nawa inda aka zo to a lokacin kuma sai na ce to ba zan iya tashi in yi haka ba sai na nema izinin shi mai gidana a wajen sai ya kira mu muka zo adamawa sai ya tambaye shi ya ce ni ina son matanka ta maimaita abin da ta yi a kaduna to sai ya zo ya ba shi goyon baya sai na sake koma adamawa to da na koma adamawa na koma majalisan da yake so ni in wani a lokacin madagali local government ta yi so biyu so ina so mincika ta mara irin da za ta yi to ni kuma na sai na faɗi a mincika to a lokacin shi ina so in koma da na bar ampp sai ya ce sai dai in koma a fatin shi a lokacin shi ne gwamnan kuma na adamawa a fatin pdp eh, sai na sake sabon lale kuma to a wajen pdp tana da ɗan damuwa a har aka fasa fatin pdp din kashi biyu akwai waɗanda ake ce mishi marwa faction don akwai na shi gwamna din a micika din kenan a adamawa don a adamawa gaba ɗaya no a mincika ne so a mincika din da shi boni dan mincika ne shi janara marwa shi ma dan mincika ne to da muka yi muka je muka nema muka yawo da kokon mu muke nema so da ta wajen har da shi mara gaya ubana zai ja binta kibi shi janara marwa rabi janara marwa su ne masu fatin da za su iya ci to a lokacin shi kuma bani haruna ya ce to kafa ɗaya ina pdp ɗaya kuma ina tangalwa ba a san wani fatin da za a yi ba sai zai ce acn eh, ko ko mm-hmm. ac ne a lokacin ban gane ba a cikin ko ac acn mm-hmm. to a wajen aka ce a gara an saya da fatin pdp to muka fara bi a nan da aka nan scorecard ina gani ne na farkon majalisar da na fara scorecard na abin da aka muka yi a a majalisa a lokacin a Kaduna. Ban har saboda haka kin yi majalisar wakilai sau uku kenan? Sau uku. So da muka yi skoka din nan ina gan skoka din nan sai zai ya faranta ma mutanen Adamawa especially min cika madagali. Suka ce a ah, to yan majalisa suna irin aikin nan ne a majalisa? To a waje din da kuma na ga na samu karbuwa mm. har muka shiga zaɓe aka yi primaries na zo namba biyu shi balan glari sai zo na farko to inda kuma da za a yi aka zo aka yi na gamna shi riya admiral nyako da a ya samu tiket sai ina neman wani a bangaren northern zone sai aka ɗauka shi eh, his excellency balan glari ya zama haka so aka zo aka zama to wane ne ya kamata ya samu wannan din sai aka ce a to ai binta ne ta zo na biyu a lokacin aka samu a ba ya kamata a ba aka ɗauka sunayen waɗansu aka kai national party na pdp pdp suka ce a ba su yada ba tunda wannan mace ne kuma ake neman mata a mace tunda ita ce ta zo na biyu a barta ta haka ne na sake zuwa majalisa na uku daga 2007 zuwa 2011. Tun abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan wannan makon sai ku tare mu mako mai zuwa inda banda taɓo waɗansu batutuwa za mu kuma ɗora akan hira da kallabi binta garba masi inda ta bayyana ƙalubale da ta fuskanta a siyasa kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokan aiki Aisha Ma'azu da Hawa Sharif a nan birnin Washington. sai kuma raunanmu na mako Mahmud Ibrahim Kwari da Suleiman Muni Barma da suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka ne alheri ke muku fata alheri.